Assalamu alaikum masu sauraronmu, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafin namu mai suna matar gwamna. Muna roƙon idan wannan shine zuwanki na farko, to zuwanka na farko da ku danna mana subscribe sannan ku danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za ku dinga samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bismillahirrahmanirrahim. Matar gwamna kashi na hamsin da biyu. Gwamna yana gama gabatar da ƙudurinsa na ranar ya wuce sallar Juma'a saboda daga nan za a ɗaura auren Halima Katalla kankace kwabo umarnin gwamna ya karaɗe ko ina. Bilkisu Katalla na zaune a ofis ɗinta tana duba wasu takardu aka bugo mata waya tunda tun gwamna ya dawo yasa aka biya albashi take kokarin gyara asarar da hakan ya jawo musu da ita da sauran masu amfani da albashin jama'a wajen yin kasuwanci ka nisa babana ka gaya min me ya faru tana ajiye wayar cos ya shigo ofis ɗinta da gani abin da gwamnan yayi ya taɓa shi matuƙa don bai tsaya neman izini ba ya kutso cikin ofis ɗin kwamishinoni sha biyu ya soke ya yi hauka ni cos ya ce mrs paul yana cikin wanda aka cire kin san za mu samu babbar matsala idan kwamishin nan kuɗi ya zamo daga wani ɓangare ba namu ba duk wanda aka sauke yana da haɗi da ke idan baki yi wani abu ba a kai ni ma ba lallai na tsira da kujerata ba ba abin da zai faru zan shawo kan matsalar bilkisu ta yi magana don ta tabbatar masa da cewa har yanzu tana da iko da gwamna sai dai ita da ta yi magana da shi cos ɗin duk sun sani cewa lamura sun sauya daga ranar da gwamna ya dira a garin Karfe biyu da rabi na ranar Juma'a aka ɗaura auren Halima Sani Katsalla da angonta Muhammad Bello Faruk Baba. An ɗaura Asiya ta faɗa bayan ta gama wuya da ƙaninta da ya sanar da ita an ɗaura auren. Halima ta rufe fuska tana murmushi. Jummai da ke gefenta ta kama hanci ta saka buɗa. Asiya ta kwaɓe kanta tana faɗin sa'a rikice ita kafin Jummai ta bata amsa wata mata suka shigo ɗakin suna buɗa yadda mutane ke ta shigowa suna jaddada tabbacin an riga an ɗaura. Auren ya sa Halima fashewa da kuka. Asiya ta rungu rungume ta tana bata baki Gwamna bai samu dawowa gida ba sai kusan karfe goma na dare tun kafin ya shigo gidan ya tanadi abin da zai yi idan suka haɗu da Bilkisu. Yau kwananta ne kuma tun da ta samu labarin sauke commissioners da kuma special advisers da yi take ta faman kira da aika masa sakonni amma bai amsa ba. Aikuwa a falon sai ya same ta ta cika fam tana jiransa. Cikin takon ƙasai ta ya ƙarasa kujerar da ke kallonta ya zauna daidai yana faɗin Ban ji daɗi ba da aka ce ba ki halarci bikin 'yar uwarki ba, haba Bilkisu, Halima ƙanwarki ce ko ma mene ne. Babu ruwanka da abin da ke tsakanina da Halima, Beside ba matarka ta zame mata uwa da uba ba? Ban zo don mu yi maganar auren Halima ba, idan ma kuturu ta aura wannan rayuwar ta ce bai shafi Bilkisu ba. Shiru ya biyo bayan hakan na kusan sakan talatin kafin ta ce, Ina so ka maida dukkan kwamishinonin da ka sauke, Bilkisu ta yi magana tana tura baki, ina da damar hakan wannan bai shafi Bilkisu ka challa ba. Ta yaya zan yi hakan? Ta miƙe tsaye a fusace kama san irin asarar da ka jawo min cikin 'yan kwanakin nan kuwa kai yanzu baka ji kunyar cire sunan ɗan rufaida a matsayin kwamishina ba Gwamna Saifuddin ya dunkule hannunsa kamar mai shirin kai duka a filin dambe. Maganganun Bilkisu sun tunzura shi, har tana da damar magana a kan asara sai dai dole ne ya shanye bacin ransa ya bi komai a hankali wannan yasa ya miƙe tsaye ya tako har gaban ta ya ce kamar yadda na faɗa da farko babu ruwan Bilkisu ka talla cikin harkokin ofishin gwamna Saifuddin Saifuddin, Saifuddin, Saifuddin, haka ta bi shi da kira amma bai kula ta ba, ya shige ɗaki sa ya bar ta tana ta ɓaɓatu. Washe gari tun kafin ta kai ofis cos COA Security sanar da ita gwamna ya miƙa sunayen sabbin kwamishinoni da special advisers zuwa majalisar jiha. Abin da suke tsoro ne kuwa ya faru domin kuwa an maida Mrs. Fall zuwa kwamishinan wasanni wato mukamin M Sani na da. Me ya ba Muhammad Sani? Bilkisu ta tambaya tana sa ran shi za a ba wa Commissioner, of Finance. COS ya ce bai ba shi komai ba. Waye Finance Commissioner ɗin? Bilkisu ta tambaya a kiɗime. Tijjani Bukar, shiru Bilkisu ta yi na sakan biyar tana nazarin waye ma Tijjani Bukar a jihar kafin ta tuno waye COS ya ci gaba da bayaninsa ba na tunanin gwamna zai canza sunan yadda ya bayar. Abu ɗaya za mu iya yi yanzu bi kenan bilkisu ta tambaya a zakale yi speaker na house magana akan yi rejecting din gwamna akan abin da ya bayar zan same shi anjima cos na gama waya da bilkisu mrs paul ya shigo ofishinsa ya jefa masa wata takarda commissioner of youth and sports wannan anya ba wasa ba ne ka yi haƙuri boss lady ta san da maganar za ta yi wani abu a kai ka gaya mata ta yi duk abin da ya dace idan ba haka ba bakina ba zai yi shiru ba daga haka ya juya ya fice cos ya fuzzar da iska ta baki yana tunanin mafita idan har spika bai amince da maganar su ba a yau ne ranar da majalisa suka yi zama akan amincewa ko rashin amincewa da sunayen sabbin kwamishinoni da mai girma gwamna ya kawo cikin 'yan kwanaki biyu kacal hajiya bilkisu kacalla ta yi sintirin zuwa wajen speaker da deputy speaker na house of assembly ya fi sau uku wasu mahaukatan kuɗi ta fitar don a raba wa members na house ɗin saboda su iya da sunayen da aka turo sai dai abin mamaki tun kafin a gama zaman cos ya kira ta ya faɗa mata mummunan labarin kan cewa speaker ya amince da duka sunayen kamar yadda gwamna ya turo bilkisu su matsayi ta yi ta kasa ko da jin numfashi ne na wasu daƙiƙu me yake faruwa macijinta yanzu ba kowa yake tsoratarwa ba ba shi yasa ta yi ƙoƙarin toshe bakin sifika da kuɗi amma duk a banza kana nufin tijjani bukar shine kwamishinan kuɗi yes ba zai yiwu ba lamara tijjani Bakar da saifuddin ra'ayinsu ɗaya ne ya ma fi saifuddin bahagon aƙida akwai ƙaramar matsala fa miye kuma mrs paul ya zo ya yi me Asiya Kacalla tana zaune kan kujera ta ɗaura kafa ɗaya kan ɗaya tana karanta wani littafi. Bilkisu ta shigo falon fu kamar wata iska. Ki cire hannunki a gwamnatin Saifuddin babu ruwanki da mulkin si. Asiya bata ɗago ba ta ci gaba da karatun da take don tana jin daɗin littafin da ke hannunta. Bata ankara ba ta ji an wabce littafin hannunta an yi jifa da shi sai a lokacin ta ɗago ido ta kalli Bilkisu da ke tsaye kanta tana surfa masifa. ki tattara ki koma ka talla house kafin yamma maimakon asiya ta yi magana sai ta saka murmushi irin murmushin rainin hankali din nan har bilkisu ta bar falon ba ta daina murmushi ba domin tun ba a fara komai ba har bilkisu ta fara karaya lallai idan haka ne kuwa komai zai zo musu da sauki bilkisu na barin falon asiya ta yi kicibus da m sani daidai za ta je ta shiga mota bas kin ga rashin mutuncin da uncle ya yi min ko shi yasa ni ce mu kawar da shi lokacin da yake jinya ya isa ta daka masa tsawa ta ya zai mata magana irin wannan a gaban escorts ɗinta mota ta shige ta bar shi tsaye a wajen baki buɗe duk wani shige da fice bilkisu ta yi don ganin an sauke kwamishinan kuɗi amma abin ya fuskara dr tijjani bakar malamin jami'i ne da yi suna sosai a jihar abokin gwamna saifuddin ne kut da kut tun lokacin yana koyarwa a jami'ar congo A yau, safiyar Asabar, Gwamna Saifuddin yana karyawa tare da iyalinsa. Aka bugo masa waya daga fada, yana ajiye wayar Asiya ta zuba masa ido tana jiran ƙarin bayani don ta ji yana ta'aziyya a wayar. Gwamna ya ce Allah ya yi wa mai martaba rasuwa. Asiya da Mahira suka haɗa baki wajen faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai kawai ya kurɓa ya fita saboda Alhaji Sani na jiransa za su wuce can fada. Bayan fitarsa Asiya da Mahira su ma abincin fita yi musu kai don haka sai kira suka yi aka tattara abincin rasuwan sarkin Kongo ya zo da alhini da yawa jama'a da dama sun ji mutuwar sarkin a jikinsu saboda sarki ne adali kuma uban ƙasa da kowa ke alfahari da shi bilkisu katalla na jin rasuwan ta ji kishuwar sarauta ya ta san mata idan har aka naɗa mahaifinta sarki za ta ƙara samun wani daraja a idon mutane musamman wanda suke gani kamar tauraron asiya ke haskawa a wajen gwamna saifuddin bata jira an yi kwana uku ba ta tuntuɓi gwamna da maganar naɗa mahaifinta wato Alhaji Sani Kacalla. Bilkisu idan Allah ya yi baba zai yi sarauta garin nan babu makawa sai ya yi idan kuma har Allah bai rubuta ba din babu yadda za mu yi domin babu alkhairi a cikinsa. What do you mean Saifuddin? Yes, ka gaya min me kake nufi da wa'azin da ka fara kamar an naɗa ka limamin masallacin anguwa. ina nufin ki saka ranki cewa Allah ke da sarauta idan bai ba wa baba ba ban isa na bashi ba ok you are the governor of the state kai ne kake da damar nada sarki a jihar nan yanzu butulcin da zaka yi wa baba kenan bayan duk irin gatan da ya maka a duniyar nan gwamna sai fidin ya dafa kafadar bilkisu cikin sirar lallashi ya ce i'm sorry my dear ba zan zaɓi baba a matsayin sarki ba har sai idan ya cancanci hakan wacce hannunta ta yi da ƙarfi tana faɗin ba komai ko ka naɗa baba sarki ko kuma jahar nan ta maka zafi daga haka ta fice daga ɗakin yana jin yadda tsinin takalminta ke buga tiles kamar zai tsaga shi bai yi mamakin maganganun bilkisu ba don tun a baya ta yi yunkurin saka shi tsige sarki lokacin yana raye asiya ce da kwana don haka ya wuce ta ko zai samu nutsuwa ganin bata ɗakin ya sa shi zama kan gadonta yana jiranta kusan minti huɗu sai ji karin buɗe kofar ban ɗaki sanye take da kalar ruwan ƙwai riga gashin ta kunce cikin tawul da ta ɗaura kamar gwamna ya ƙura mata ido cike da kewarta tunda aka yi rasu wannan ba su yi ƙwaƙwarin zama na minti goma ba da hannu ya mata alamar ta zo ta zauna tana zama ya kwantar da ita kusan minti biyu suka yi a haka kafin ya ce bilkisu na so na zaɓi baba a matsayin sarki baba baya cikin candidates ɗin da mutane suka fi so Asiya ta ja numfashi sannan ta ce, "Ka yi istikara sannan ka nemi shawarar mutane da kake tunanin za su baka shawara ba tare da son zuciya ba. Ina ga idan ka yi wannan Allah zai shige maka gaba akan zaɓin da za ka yi." Gwamna ya ɗago sa ya ƙura wa Asiya idanu tabbas yanzu ne ya san ya yi sa'ar mata ta gari. Wannan kallon fa Asiya ta faɗa tana ɗaga masa gira. I love you ba tare da ta shirya ba. Wani ƙasaitaccen murmushi ya kubuce mata, tana jin daɗin kalaman nan musamman a lokutan da take ganin zahiri a idanuwansa cewa santa yake bil haƙƙi I love na ce fa ba za ki amsa min ba yar dariya sai ta yi sannan ta ce kai gwamna ne ni kuma saifiddin nake so Hannun ta ya riƙe daidai tana ƙoƙarin tashi a gida da waje fiddin naki ne asiya ta yi murmushi ban yi mamaki ba da aka ce gwamna ya yi ya kori kwamishinoni da kika kawo amma kuma hana mahaifinki sarautar sarki wannan ya wuce tunani na gaskiya ki tashi tsaye akan yarinyar nan idan ba haka ba kanku karasa tenuwa din nan za sa shi ya waje da ke madam bintu ta karasa magana tare da kurban jis da ke hannunta yanzu me abin yi bintu ke kin fi yarda da mutanen indiya ni kuma malamai na baƙaƙen fata ne idan zaki gwada aikin su to sai na raka ki as long as zamu samu biyan bukata ban ki mu je ko ina ba duk aikin da aka yi min ya daina yi wa saifuddin tasiri ita kuma shegiyar tun asali ma maciji na tsoronta yake yanzu yaushe zamu je duk sanda kika shirya first lady a matse nake bintu ba zan yarda a naɗa wani sarki ba matukar ba babana yana raye a doron ƙasa gimbiya bilkisu madam bintu ta faɗa da shewa bilkisu ta yi murmushin jin daɗi Bilkisu katalla ba ta yi tunanin akwai irin wannan ƙauye ba a jihar kongo Kafin su isa ƙauyen ba ƙaramin jigata suka yi ba, tafiya ce suka yi a mashin na kusan awa biyu, sannan daga ƙarshe da za su je jejin da bokan yake, sai da suka yi tafiyar ƙafa, ita ma ta kusan awa ɗaya. Shiga ce suka yi taɓar da kama kamar yadda madam Bintu ta ba ta shawara da wuya ka kalle su a yadda suke ka gane cewa Hajiya Bilkisu katalla ce uwar gidan gwamna da kuma babbar aminiyarta fitacciyar 'yar kasuwa wato madam Bintu Chadi. Rashin kwalliya dama zafin rana sun saka fuskar Bilkisu ta jeme ta kuma ƙara tsufa, saboda akwai ƙura a hanyar babu wanda ya san cewa oye matsayinsu shi ne dalilin da ya sa ko sau ɗaya ba su cire mask da suke rufe fuskarsu da shi ba. Babu abinda da ya fi ƙona ran Bilkisu cikin tafiyar da suka yi irin rashin samun abin da suka ji nema bokan kamar yadda madam bintu ta faɗa bibi ne sosai domin kuwa suna zuwa ya sanar da su abin da yake tafe da su sannan ya bayyana dalilin da yasa ba zai iya yi wa bilkisu kowane irin aiki ba ya ƙara da cewa ko da ta je wajen wani daban baya tantama cewa ba za a iya yi mata kowane irin aiki ba a cikin mota suna hanyar su dawowa madam bintu ta fara rarrashin aminiyarta tare da yi mata alƙawarin za su kai ta can kudancin kasar domin su samu wani bokan daban tunda suka bar wajen boka bilkisu ta kasa magana na farko saboda ta san abin da bokan ya faɗa gaskiya ne dan an mata kashedi akan cewa bakin aljini da ke yi wa macijinta hidima baya son kishiya na biyu kuma haka kawai bayan sun fito daga jejin ta ji kirjinta na mata wani irin nauyi kamar wanda aka ɗauki katon dutse aka ɗaura a kai a wannan yanayi suka karasa cikin gari sai dai tun a hanya suka lura cewa akwai wani abu da ke faruwa a garin musamman da suka isa daidai anguwar gwamna motocin da suka yi tozali da shi a gidan shi ya tabbatar wa bilkisu cewa akwai matsala su manzaune, bilkisu ta yi lokacin da mahaifiyarta da hajiya umma suka sanar da ita rasuwan da aka yi ƙauyen da suka je babu network shi yasa duk kiran da ake mata tun faruwan abin baya shiga wasa kuke min right bilkisu ta faɗa bayan ta iya buɗe bakinta jagora suka mata har inda aka shimfiɗa gawon mamacin wanda kallo ɗaya za ka yi kasancewa gawar yaro ce addu'a aka ce ta yi masa amma sai ta kama kokarin buɗe likafanin tana faɗin ba abin da ya samu bibinta wai bacci yake yi nan da nan aka fara kokarin rike ta hajiya umma kuwa abin da ya zo mata haruya ta kama bilkisu ta tsinke ta da mari tana faɗin ki nutsu ki masa addu'a dan Allah wannan abin da kike ba dawo da shi zai ba jikin Bilkisu ya shiga bari saboda gani tabbas ta ga taban saran da ke goshin gawar ɗanta Sa'ad Jiniyo tunda aka fitar da gawar Jiniyo Bilkisu ta rufe kanta a ɗakin yaron ta ta ki fitowa an yi bugun duniyar nan an mata magana amma ta ki buɗe ɗakin ƙarshe sai barinta aka yi kamar yadda hajiya umma ta faɗa har ga Allah mutuwa da ciwo amma kuma sanin cewa macijin Bilkisu ne ya kashe mata ɗa yasa ko kaɗan hajiya umma bata tausaya mata ba idan da Halima tsiye ta za ta yi da duk da duka har sai ta wuce bakin cikin da ke ranta sai kuma jiniyo ya tafi kenan babu abin da za a yi ya dawo duniyar sai dai haƙuri kawai Asiya ce ke karban gaisuwa a madadin Bilkisu ita ma din da ka kalle ta kasan tana cikin tashin hankali saboda ita ce ta fara ganin gawar Jiniyo ta tsorata matuƙa lokacin da ta shiga ɗakin yaron dan ta masa wanka ta same shi kwance a ƙasa baya motsi kumburin sa da taban cizo guda biyu a goshin yasa Asiya ta yi zargin saran maciji ne ko da aka kai shi asibiti Rifat ɗin da suka bayar ya nuna cewa gubar maciji ne ta kashe shi babu wanda ya san lokacin da abin ya faru kuma tun da abin ya faru gwamna ya sa a dubo masa macijin Bilkisu ya kashe amma babu ita babu dalilinta abin haushin ma kuma ita Bilkisu? an yi ta kiranta amma duka lambobinta ba sa shiga ba a san inda ta je ba balle yaushe za ta dawo an yi jinkirin jana'izar saboda ita ne wanda asiya da mahaifiyar bilkisu ne suka nemi hakan a wajen gwamna awa biyu ɗaya bayar da ya bayar akan idan bilkisu bata zo ba za a kai yaron sai gata nan ta zo